inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haulu wa la quwwata illa billahi al-aliyul azim mun zo muku da cikakken bidiyon irin yadda al'umma suke cikin tashin hankali da kuma masifin da ke faruwa a yankunan arewacin Najeriya wanda 'yan bindiga sun hana al'umma su zauna lafiya duba da irin hare-hare da suke kaiwa haka zalika za ku ji cewa 'yan bindigar bayan ma sun kashe wasu sun raba su da rayukansu sun hana ɗau gawarwakin a ta yi musu sallah haka zalika sun shiga wani garin kawai sun buɗe wuta lokaci guda wanda hakan ya sa 'yan garin suka gigice wanda wata uwa wadda take zanta mana ta ce 'ya'yanta biyar sai na goye wadda mace ce take goyo ta shiddan haka ta gudu ta bar waɗannan 'ya'ya biyar ɗin daga ita sai ta goyon ta yanki wani wajen su ma 'ya'yan suka gudu haka zalika mutanen garin duka suka ruga waɗanda lokacin da suka shiga garin sun jikkata mutane da yawa sun raunata mutane da yawa haka zalika za ku ji kuma duk irin tashin hankali da masifofin da suka kawo a wasu yankunan sannan kuma za ku ji wani yanki a cikin jihar katsina faskari local government waɗanda su kuma suka gaji da abin da 'yan bindiga suke a lokacin da suka zo suka tunkari 'yan bindiga daga adda a hannun 'yan garin sai barandami waɗanda kuma suka yi nasarar hana 'yan bindiga su ɗau kowa a garin su kashe kowa a cikin garin wanda amma duk da haka sai da kuma suka kashe mutum goma sha ɗaya waɗanda suka farmaki 'yan bindigar waɗanda duka sun kasance matasa ne waɗanda suka zage domin su kare iyayensu da ahalinsu abubuwa da dama sun faru mun zo muku da cikakken bidiyo da rahoton duk abubuwan da suka faru amma fa ku tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe sai dai idan yau ne zuwanku na farko cikin wannan tasha ta hausa zip tv ku daure ku danna mana alamar subscribe sannan kuma ku taɓa alamar like a wannan bidiyo Matsalar tsaro a yankin arewacin Najeriya na ci gaba da tada hankulan al'umma da kuma ɗaiɗaita al'umma a yankunan arewacin Najeriya baya ga mutane da ke rasa rayukansu da kuma dukiyoyinsu haka zalika da kuma waɗanda ke rasa lafiyarsu. sai dai kuma harin baya-bayan nan da ya tada hankalin mutane wanda ya ƙara gigita al'umma wanda kuma shine babban dalilin da ya sa a yankunan zamfara da kuma yankin jihar katsina ya sa wasu daga cikin al'ummar mazauna waɗannan yankunan ga baki ɗaya suka yi ta gudun hijira suna barin yankunan nasu ko a maraicen jiya sai da 'yan bindiga suka kai farmaki ƙauyen hayin ɗan maciji na yankin ƙaramar hukumar gusau a zamfara tare da halaka mutane masu tarin yawa a wannan harin da suka kai da kuma ansar dukiyoyi masu tarin yawa a hannun al'umma a wannan dai harin da suka kai haka zalika sun raunata mutane da dama a wannan harin da suka kai a cikin garin dan maciji a cikin jihar ta zamfara sai dai kuma a daidai wannan lokacin wanda 'yan bindigar suka kai hari a wancan su kuma cikin jihar katsina a cikin garin doma 'yan bindiga sun kai farmaki garin wanda 'yan garin suka yi kukan kura suka afka ma 'yan bindigar wadanda aka yi ɗauki ba daɗi wanda 'yan bindigar suka tsere suka bar garin bayan mummunan harin da 'yan bindigar suka kai a wannan ƙauye na ɗan maciji na gundumar ruwan ɓaure a yankin ƙaramar hukumar gusau wanda hakan ya hasala mutanen garin ya kuma tsorata su ya gigita su wanda ya sanadiyar jefa su a yanayi na gudun hijira wanda gabaki ɗaya mutanen wannan yankin suka kama guduwa suna kwasa kayayyakinsu wanda wasu ma babu shiri haka suke tafiya su bar wasu abubuwan nasu masu tarin yawa kamar dai yadda rayuwar 'yan gudun hijira take wanda wasu daga cikinsu ma har 'ya'yansu sun bari duba da irin yadda suke a gigice duba da irin yadda suka ga 'yan uwansu mu'amala waɗanda suke mu'amala da su kwance duk an karkashe su haka zalika a halin da ake ciki dai yanzu kawai sun gudu sun warwatsu zuwa wasu garuruwan domin su ci gaba da rayuwa wani mutumi wanda muka zanta da shi a cikin mutanen garin ɗan maciji waɗanda suka yi gudun hijira domin su tsiratar da rayukansu daga waɗannan azzalumai na 'yan bindiga ya shaida mana cewa sun shiga wani irin tashin hankali wanda tunda suke a rayuwa babu abin da ya taba dimauta su kamar irin yadda suka ga 'yan bindigar nan kawai sun bude musu wuta wanda hakan ya sa suka tarwatse suka fashe wanda wannan nan wannan nan wannan nan wanda yake cewa a halin da ake ciki yanzu su dai ga su nan Allah Ubangiji ya ba su ikon tsira amma ba su san ina 'yan uwansu suke ba ban san ina abokan arzikin suke ba ban san ina yayyansu da kannan suke ba ban san ina ƴaƴan suke ba kawai dai an dai kakkasu kaso kaso sai dai wanda Allah ubangiji ya haɗa ka da shi saboda a lokacin da suke wannan gudun hijira gudu ne an wanda ya zo musu wanda kawai kowa ya nan ya nan a halin da ake ciki ya ce suna cikin tashin hankali wanda bai san ma ta ya za a masalta ba musamman ma matan da ke cikinsu duba da irin yadda iyaye suka saba da 'ya'yansu amma haka kina ji kina gani mace mai 'ya'ya za ki ruga ki bar 'ya'yanki su ma su ruga su yi nan wannan ya nan wannan ya nan ya ce halin da suke ciki kenan a halin yanzu mutumin ya ƙara da cewa muna tsaka da sallar la'asar ne maharan suka shigo cikin garin namu da manya-manyan miyagun makamai da manya-manyan bindigogi sannan kuma da tarin yawa haka suka kutso garin ya ce 'yan ta'addan dama dai sun saba shigowa garin amma wannan karin shigowar tasu ta bambanta da kowace kalar shigowa wadda suke wanda suna shigowa suka ci gaba da amfani da miyagun makaman da suke da su suka ci gaba da harbin kan mai uwa jawabi duk wanda suka samu harba suke wanda hakan ne ya sanadiyar sa mutane suka gigice suka kiɗime suka kama fashewa suna watsewa waɗannan sinan waɗannan sinan wanda ya ce ko a yanzu da suka bar garin bisa ɗan labarin da suka samu ya tabbatar musu da cewa maharan suna can sun kewaye garin wanda ya ce dama sun shigo garin ne masu tarin yawa haka zalika ita ma wata mata mai ɗanyen goyo wadda ta gudu ta bar sauran 'ya'yanta a garin na hayin ɗan maciji ta yi mana ƙarin bayani akan hanyarta ta tserewa wanda ta nufi zuwa garin kwatarkwashi ta ce, To ni yanzu gani nan dai, na baro gida babu shiri ban kuma san abin da ke faruwa ba, haka zalika gani na baro ‘ya'yana har guda biyar a can gida inda da wannan tagoyan kaɗai na taho, wanda ga baki ɗaya ban san halin da suke ciki a yanzu ba, lallai ina cikin tashin hankali. mai tarin yawa wanda ban san ma ina zan sa kaina ba ko kuma ban ma san ta ya za a in ci gaba da rayuwa ta daɗi ba duba da irin yadda na baro ahalina na baro kowa da kowa waɗanda su ma babu tabbacin suna garin duba da irin yadda 'yan bindigar suka yi mana farmaki fuji'an wanda kawai ganin su muka yi kuma lokaci guda suna zuwa suka ci gaba da harbe-harben kan mai uwa jawabi wanda hakan ya sa waɗannan su watse su ta nan waɗannan su watse su ta nan hakika mun shiga tashin hankali mai tarin yawa mun kuma shiga ɗimuwa wadda Allah dai kawai ya hidda mu Matar ta ƙara da cewa a nan a tare da ni akwai mata kimanin guda goma waɗanda muka yi gudun hijira a tare da su waɗanda muka tankari garin kwatarkwashi. A ƙafa kuma muke wannan tafiya mun yi tafiya kimanin tafiyar mil ashirin wanda a halin da ake ciki yanzu wannan gari muka tankara. Ta ƙara da cewa an kashe mutane da dama a wannan hari da aka kai waɗanda ita kankin kanta ba za ta iya cewa ga iya yawansu ba. wanda hakan na ɗaya daga cikin babban abin da ya ƙara gigita su suka fito garin ba tare da shiri ba inda suka kama hanyar zuwa wannan gari na kwatarkwashi ta kuma ƙara da cewa akwai kuma waɗanda ba su mutu ba an dai jikata su an ji musu raunuka an ɗauke su an kai su zuwa asibiti hausa tv su kuma a garin doma a yankin ƙaramar hukumar faskari ta jihar katsina 'yan bindiga sun yi ƙoƙarin shiga garin wanda a lokacin da suka je za su shiga garin domin su kai musu hari su ɗiba musu dukiyoyi su kuma kwashi 'ya'yansu su tai da su wanda 'yan garin suka yi kukan kura suka afka ma 'yan bindigar inda aka yi ɗauki ba daɗi aka yi fata-fata aka yi kaca-kaca wanda ya sa 'yan bindigar daga ƙarshe suka tsere suka gudu suka bar garin duba da irin yadda mutanen garin suka tankare su babu tsoro aka tsaya aka fafata da su babu abin da suka ɗauka an da rigima mai tarin yawa tsakanin su da 'yan bindigar wanda hakan ya sa 'yan bindigar suka tsere suka koma wani mazaunin garin ya shaidawa manema labarai cewa mun gaji da zaluncin da 'yan bindigar suke mana haka suke zuwa cikin garin su ɗibi mutane babu gaira babu dalili sai an basu miliyoyin kuɗi kana an so mutanen wannan dalilin ne ya sa karan farko mu ma muka tashi muka yi huzulin muka mai da hankali akan ba zai taɓa yiwuwa a ce su zo kawai su dangi ɗiban mana 'ya'ya mata ba suna zuwa suna lalata da su su kuma zo suna kwatan mana dukiyoyi suna mana abin da suka ga dama tunda mu ma da lafiya da rai a jikinmu lokaci yayi da ya kamata a ce mu tashi mu kare kawunan kawunanmu dama dai idan ba manta ba ko ta bangare ne na mai girma gwamnan jihar gabaki daya aminu bello masari akwai wani jawabi da ya yi a watan da ya gabata wanda yake cewa lokaci yayi da ya kamata mutane su farka su daina tunanin cewa gabaki daya tsaro na rayukansu da komi da komi ga baki ɗaya rataya akan gwamnati ya ce hakika gwamnati na da nauyi mai tarin yawa tana kuma iya bakin ƙoƙarinta. amma matsalar tsaro wadda ta ci tara kowa yana da kyau ya tsaya ya tsara inda yake ma'ana in aka ce gagarin da kake yan bindiga su shigo ku tsaya ku yi yin ku kuma da hankali ita ba gwamnati sai ta taimake ku amma idan kowa ya naɗa hannu sai dai yan bindiga su zo su yayi wanda za su yayi ba su ɗau, wanda za su ɗauka kawai shi ba zai iya komi ba ya ce haka yan bindiga za su zo su dangi ɗiba muku matan ku da 'ya'yanku mata da sauran al'ummar ku su je su yi ta duk yadda suka so da su kamar dai yadda aka san 'yan bindiga yadda suke za su zo su ɗauki matarka su kyale ka wanda idan sun da ita Allah kaɗai san iya zinar da za su yi da ita sannan kuma ka tura kuɗi an so ta wata ma idan an zo a gidan naka za a yi zina da ita kana gani an ya fi so nawa ya ce duk waɗannan abubuwan bai kamata ya kasance a matsayinka na magidanci uba ba ka zara ido kawai kai ba za ka iya yin wani abu ba ya kara da cewa ta wa makamai ne babu ya kamata ya ce kowa ya mallaki makamin da zai kare kanshi haka zalika ma har a cikin lafazin shi yake cewa idan mutum bai da makamin da zai kare kanshi wanda su za su taimaka mutum ya mallaki wannan makami domin ya kare kanshi abubuwa da dama dai suna faruwa a wannan yankin karan farko kenan da waɗansu suka yi kukan kura suka fafata da 'yan bindigar duk da irin mugayen makaman da suke ɗauke da shi don 'yan bindigar suna zuwa akan mashina masu tarin yawa su gewaye gari amma dai 'yan wannan gari na duma a cikin karamar hukumar faskari ta jihar katsina sun yi matukar kokari domin tunkara waɗannan mutane haka zalika sun yi nasara kuma korarsu ba tare da sun musu komai ba haka zalika mazaunan garin wanda ya shaidawa manema labarai yadda suka samu nasara akan 'yan bindigar ya ƙara da cewa ba mu da wasu manya-manyan makamai daga adda sai barandami wanda matasan garin ne suka jajirce suka tsaya tsayin daka a kan 'yan bindigar ba su isa su ɗaukowa ba kuma ba su isa su yi komi a cikin garin ba wanda duk da dai a wannan farmaki da aka yi 'yan bindigar da suka kashe cikin mutanen garin mutum goma kamar yadda ya shaidawa manema labarai mutum goma suka kashe a cikin garin haka zalika sun jikkata mutum sha ɗaya amma dai babu wanda ya ɗauko a cikin garin sun hana fafatawa aka yi ta hakika wadda har sai da suka kori 'yan bindigar har bayan gari suka bi su sai da suka tabbatar sun gudu sannan mutanen garin suka dawo suka ci gaba da harkokinsu aka kai waɗanda suka raunata asibiti waɗanda kuma suka rasu aka yi musu sallah al'ummar garuruwan cikin waɗannan jihohi jihar zamfara da jihar katsina suna cikin mawuyacin tashin hankali duba da yadda mutanen ƙauye da kuma mutanen wasu garuruwan suke ta guduwa suke ta tashi suke barin wasu zuwa wata uwa duniyar haka zalika a wasu ƙauyukan duk babu ta yadda za a yi ma ka je ka samu matasa a cikin garin duka sun gudu sun bar garuruwan sun tafi yankin kudanci can neman kuɗi wanda za su rika turo ma iyayensu haka zalika sannan kuma wasu garuruwan ma a yankin jihar zamfara matasan suna barin garin ne zuwa can wata uwa duniyar neman kuɗi domin su rika turo ma 'yan garin su kuɗin da za su rika biyan 'yan bindigar harajin da suka datsa musu wanda wasu yankunan 'yan bindigar ma haraji suke sawa akan dole sai an ba su haraji idan ana so a zauna lafiya wanda idan ba ku manta ba ko a satin da ya gabata mun kawo muku wani rahoto akan 'yan bindigar sun je wani gari sun kashe kimanin mutum talatin sun ɗibi talatin akan an gaza biyan kuɗin da suka sara na haraji naira miliyan arba'in da ɗaya wanda hakan ne ya fusata suka zo suka kashe mutane sannan kuma suka da wasu akan dole sai an kawo wannan haraji nan tamkar jan kunne ne ga wasu waɗanda su ma suke tunanin ko za su ce babu ko ba za su biya harajin ba wanda hakan ne ke tilasta ma wasu matasan barin garin domin su je su turo kuɗin da za a zo a biya wannan haraji haka zalika in ba kuma ta mun kawo muku wani rahoto ko wani bidiyo za mu ce wanda 'yan bindigar sun je ma sun kashe wasu an zo za a ɗauki gawar domin a je a yi masa sallah sun hana a ɗau wannan gawa gawan ma ba za a yi masalla ba wanda duk 'yan bindigar suna ɗaya daga cikin miyagun laifuffuka irin waɗanda suke aikatawa waɗanda al'umma su rasa ta yaya za a yi su rayu ta daɗi al'umman mazauna wannan yankin sun ce babu abin da suke bukata a wajen 'yan uwansu al'umma akan su ci gaba da taya su da addu'a wannan dalilin ne sa Hausa Zip TV muke kawo muku rahotanni akai-akai na irin masifu da tashin hankalin da suke faruwa a wannan lokacin duk yadda za a misalta abin wanda ke zaune a gun kawai shi ya san iya tashin hankalin da ake ciki wasu lokutan abin sukan yi kamar sun sauki amma wani lokacin abin bijirowa yake wanda kullum sai kaji an ce yan bindigar sun aikata wani abin sun aikata wani abin wanda kuna da ji yanzu nan muka kawo muku rahoto akan uwa wadda take da 'ya'ya shidda ta ɗau ta babbiyar a cikin garin su ma 'ya'yan da ke cikin garin fashewa suka yi suka ruga duba da yadda 'yan bindigar suna shigowa kan mai uwa jawabi suka ci gaba da yi duk wanda ya faɗo kashewa kawai suke wanda hakan ya gigita mutanen garin ya razana su ya sa kowa kawai ya yanke hegi ya ruga wanda wannan ya nan wannan ya nan inda ta ce su ma nan mata ne su goma cif wanda suke tafiya wajen ta mil ashirin daga garin da suke na hayan dan maciji zuwa garin kwatarkwashi wanda haka suke ta tattaki domin su ga sun can sun tsira Allah Ubangiji ya kyauta Allah kuma ya ƙara kawo ƙarshen wannan masifa. ta ɓangare kuma na jami'an tsaron da suke kula da tsaro musamman na wannan yanki ga baki ɗaya na jihar Katsina da kuma jihar ta Zamfara. wanda sun ce a halin da ake ciki yanzu su kansu wannan abin yana matuƙar damun su haka zalika suna nan suna tsawaita bincike a kan ganin ta za a yi su kawo ƙarshen wannan al'amari wanda ko da wani lokaci cikin kiraye-kiraye ake a waya dangane da irin yadda abubuwan suke faruwa sun ce ba huce suke ba kuma hutawa suke ba suna nan suna so su ga sun kawo ƙarshen wannan al'amari ta kuma ɓangare na gwamnatin jihar zamfara da kuma jihar ta katsina da kuma ƙasa baki ɗaya wannan lamari na 'yan bindiga yana ɗaya daga cikin manya-manyan lamarin da gabaki ɗaya yake matuƙar tada musu hankali wanda shi kanshi mai girma shugaban ƙasar najeriya da kankin kanshi ya ce waɗannan 'yan bindiga ya kamata a zo a kawo ƙarshen su wanda ya ce shi da kankin kanshi yake so ya ga ya kawo ƙarshen su ta bangare na al'umma kuma ga baki ɗaya yanzu babu abin da suke wanda canza gari idan kun je nan garin kuka taru tashin hankalin ya zo nan a tashi a canza wani za ka same shi ya je can ya zauna asali garin da yake mahaifar shi can tashin hankalin ya koro shi ya tashi ya je wani garin can ma garin in tashin hankalin ya zo haka zai tashi ya bar garin wanda ma ya sha kenan wanda kuma ajalin shi ya zo a abin shi kenan wanda kuna da jin wani ma garin idan 'yan bindiga suka ci garin suka kafa sansani baka isa ka tashi kai gudun hijira ka bar garin ba idan ka kace za ka yi haka da an ga ka hukuncin kisa ne kawai kashe ka zasu wanda garin za ka iya samun wasu garuruwa waɗanda 'yan bindiga suke da ikon faɗa aje da rana haka suke hituwa suna yawo an gasa an san azzalumai ne mutanen garin babu yadda za a yi da su Allah ubangiji ya kyauta mutanen garin suna irin yawan aiko da sako kuma kuna ji a social media yadda zaka ga mutum ya fito yana kuka yana faɗin tashin hankali da masifar da yake ciki wanda in ba ku manta ba a satin da ya gabata ko wannan tasha ta mu ta Hausa Zip TV mun kawo muku rahoto akan wani tsohuwar da 'yan bindigar suka sace a cikin jihar Fasgari. a cikin faskari local government wanda lokacin da suka sace wannan tsoho tsoho ne kimanin dan shekara tamanin amma haka har yake nuna kafafun shi irin yadda yan bindiga suke dukan shi sannan kuma bayan sun buge shi za su kuma razana shi sannan su a ba shi waya ya waya akan a kawo kuɗi a turo kuɗi haka zalika ya ce duk mutanen da suka kama idan aka je yadda ka san dabba haka suke muku turke su ɗauke ku daga coci sannan kuma abinci idan gari ya waye an cika a ɗauki cokali biyu a baka ka ci in ma ka rayu kai ka sani in baka rayu ba kai ka sani bayan kuma nan ya ce a rana kuke komin ruwa komin zafi komin iska komin sanyi babu inda za a kai ku a rana za ku zauna ko kwana nawa za ku yi haka zalika ya ce mata ne kawai ake dan zuwa a mai irin yan bukka wadda ake dan sa a ganyayyaki a sa su a ciki a dan a daure su kamar yadda wannan tsoho ya faɗa su kuma mutane yanzu dai ga baki daya suna ƙara roƙon mahukunta haka zalika akan a taimake su a kawo musu ƙarshen waɗannan mutane domin su rayu ta daɗi haka zalika ta ɓangaren kuma na wasu daga cikin 'yan bindiga waɗanda a can baya suke magana suna buƙatar a yi sulhu wanda dalilin da ya sa aka ƙi sulhun har yanzu an taɓa sulhun a can baya kamar yadda wasu gwamnonin ke faɗi wanda an zauna an sulhun an kira su an je da malamai akan sun daina kashe mutane sun daina zaluntar mutane duk abin da suke na cin amana gabaki daya sun daina waɗanda suka ce sun daina amma daga baya kuma bayan gwamnati ta yi wannan taron da su ta ɗauki wani abu ta basu akan su daina su je su gina rayuwarsu su ma su dawo cikin al'umma su ci gaba da rayuwa amma daga baya suka bijire suka sake ɗaukar makami suka ci gaba da kashe mutane wannan dalilin ne yasa har yanzu ba ma a tsaya an waiwaye su ba domin ana ganin za su iya maimaita wannan abu waɗanda suka aikata a baya amma dai a halin da ake ciki yanzu kamar yadda mahukunta ransu ya ɓaci abin suke so su ga sun kawo ƙarshen abin to talakawa suna nan sun ƙara mai da hankali akan addu'a akan Allah ya kawo ƙarshen al'amarin saboda al'amarin duk yadda ake tunani ya wuce nan gwamnatin ita kanta ba wai za ta iya bane abu ne wanda sai ubangiji ya sa hannu a kai idan Allah ubangiji ya sa hannu a kai shikenan al'amarin zai wuce duba da irin yadda mutanen waɗanda suke zaune a irin yankunan da bala'o'in da masifofin suke waɗanda suke waɗin irin miyagun makaman da suke a hannun 'yan bindigar waɗanda suke cewa duk yadda ake tunani a shiryawa 'yan bindigar nan sun wuce nan kawai abu ne wanda a yi addu'a a kuma farmake su Allah sai ya taimaka a samu a yi nasara a kansu haka zalika ta bangare kuma na malamai suna cewa duk wata masifa da muka tsinci kanmu a ciki har da barin Allah da muka yi gaba kiɗi an bar ubangiji to babu ta yadda za a yi dama a bijire ma ubangiji kuma ya kasance a yi tunanin za a ga yadda ake so a koma ga Allah shi ya halice su ya san duk yadda zai da su a lokaci ɗaya in ya so dulmiyar da su ya batar da su ya hana su gabaki ɗaya abu ne wanda ubangiji zai iya yi lokaci guda amma mun ba Allah gabaki ɗaya kowa ya koma shagalalle sai kawai abin da ya ga dama yake mu ji tsoron Allah mu canza halayen mu sannan mu roki Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa wadda kullun ƙara girma take ba a san kuma ina za ta je gaba ba kawai abin da ake bukata dai Allah ya kawo ƙarshen ta Hausa Zip